kana kana so ka kai da iya ta siyasa za ka yi a to ai da na ga maka ce ba na wakar nanaye eh ba na wakar soyayya ko da yake duk salar da ne eh. amma wakar siyasa kan anan na kware anan na iya in dai ta siyasa ce aka zo alhamdulillah za a yi ta ko babu kiɗa <laughs> to yanzu waƙoƙin da kai ka ce suna da yanzu ko guda ɗaya ba za ka ɗaya rera mana ko amshin ta bane a cikin waƙoƙin da kai na siyasa eh zan iya to muna jiran amma ka san kuma dufo su ne mutane eh, za ka iya yin guda ɗaya iya amshi kawai masu kallon ka za su so su ji ba karya ba ne ganduje gandun aiki kowa ya zo kano ya san aikin an ke yan hassada ga mai rabu a taki ce zalla <laughs> wannan shi ne inda kiɗa waka amma ba wa kiɗan waka dama dai ƙwararre ƙwararre ne ya ta amsa sunansa ƙwararre ko a ɓangaren fim ko a ɓangaren waka in kai mawaƙi ne inda kiɗa kai waka ka yi ta laifin duniya ta ji ko ba ka ba to yanzu baka da wani sako da zaka tura ga wasu masoyanka eh sakon da zan tura da masoyana da Allah ku dinga mana fatan alheri halin da muke a daɗin kowa ba halin mu bane karanta mm. ce wacce aka fice ni eh. kuma muke yi daidai gwargwado don mu kare ruwan din da aka samu eh. a saboda haka da Allah a yi mana kuzuri sosai ba halin mu bane wannan drama ne eh. kuma yadda kuma ake gani na a mai kuɗi ni ba mai kuɗi ne <laughs> ni mai rufin asiri ne idan kar wani ya ce ni mai kuɗi ne ya biyo dare <laughs> gaskiya kuɗi ba ne mai rufin asiri ne mashin ina ne <laughs> ko mota ba da shi a zai ka ba mai dariya sosai to yanzu misali aka cire fim akwai girman kai mm. akwai hasada akwai mugunta ya abin yake wani yana jin haushin wani wancan yana jin haushin wannan ya abin yake shin gaskiyan haka abin yake ko ka shaci faɗi ne na mutane eh a cikin mutane ma akwai yan hasada waɗanda suke fans eh wani idan ya ga acto ma sai ga cukuli saboda yadda sai ga jama'a suna rububinsa eh. sai ga mutum ya bata rai eh. to irin wa'annan su ne suke zuwa su ce yan eh, nan yan girman kai ne gaskiya ne yana bakin ciki da daukakar da Allah ya maka yana yana nufarci mm. za ka ga wani kuma yi gaggaza zai taso yana murna yana farin ciki to amma mutane ku gane shi ko nan aktan shi ba mutum akwai lokacin da ba mamaki an bata masa rai kai masa magana ya maka magana ba daidai ba gaskiya ana haka kaga sai ka tafi kana cewa ai wani wannan ɗan fim din dan girman kai ne kaza da kaza kaza gaskiya ne to ba haka bane wallahi ban taba rena kowa ba mm. amma yadda na fuskanci fans ɗin mu ma da suke mana fans za ga wani fans ɗin ka ne yana so yi maka magana sai sai bata rai yana so kai maka magana eh. yana ganin kari kari ya zo ka wadakanta shi eh shi wai kafin kai masa bariya daga haka haka ne dama eh, ana haka dama eh, ya fuskanci ce wannan dan fim ina yin sa amma ba daka ga ina mai magana zai mun girman kai amma kafin ya mun ba da nike daga shi ba wanda ake dora wa girman kai a duniya irin dan gaskiya ne ba wai Najeriya ba kare haka saboda amma ya kuwa tsanan arewacin Najeriya kai kai dan fim ne an san ka to mutum kawai zai kalle ka ne wai kai mai girman kai wallahi kan ko ba ka da shi kawai mu'amala ce mutum baka zauna da shi ka fuskanci yadda ka yake sai ka mai mummunan fahimta kana so ka ce dai yanzu in ka da fans ɗinka a hanya kana tsaya suka ce dan Allah muna so Alhaji za mu yi hoto kana tsayawa ma ku yi hotunan ku na tashi daga bacci ma ko brush ban yi ba na fito kofar gida hmm. wani ya tsaya a mashin ya zaro waya eh. dole ba yadda ne ba brush ba wanke ido eh. haka muka hoton Eh. <laughs> Eh. saboda na ce zan ba matsala ne sai zai ce mai alhaji buban na mai girman girman kai eh wani ma an ga ba idan ka dama har zagi zai dora a kai ka gane wallahi kai ka san mutane dama kowa da yadda yake fuskantar abin hmm. ko ba haka ba gaskiya to yanzu wani sako zaka tura ga masoyanka Niger, Ethiopia, London, America, China, Saudiya da ƙasa ta mu duk duniya baki daya eh gaskiya ne duk kasashen da suke kallon mu a script ina wa kowa fatan alheri mm. kuma insha Allah musamman mutanen Nijar da na Saudi Arabia da na China ina samun sakonni daga Dubai mm. Paris ina muna ɗora su ta social media yan eh. Allah da wata rana wannan kasashen da na lissafa Dubai Saudi Arabia zan zo da kaina mm. mu gaisa da jama'a ba wai ma an gaice ni wani biki ba kawai dai su gani haram ga wani radio ba da arewa TV ba eh. arewa radio arewa radio kenan eh, akwai waka ta wacce nake cewa ya tuma ta taka rawar dima gashi nan ‘ya'yanta suna gani ya tuma ya tuntun akwai kuma labari labari labarin kurkuku zammu da ni na zauna kurkuku da abun mamaki gani to ina waƙoƙin ana sa su a wannan gidan rediyo ita wannan waƙar ta kurkuku me ya ja ra'ayinka ka eh, kai ta lokacin na dan samu matsala ne a bauchi da gwamnati Eh suka tsare ni eh yawa to bayan na kana sai ga eh, mu haka ana sa ta gidan sosai da sosai eh in ka ji ta zaka ji eh. eh, labarin kurkuku labarin kurkuku kana fitowa ba sai waka kana fitowa ba sai da waka ta so laifi laifi ko alaji wata waka ka saki ba ta fita a daidai bane aka samu matsala kenan ka ji abin da ya waka ce wacce aka samu kuskure aka ce mun yi cin mutunci a yi eh, waye waye eh. yan ziga suka haɗu wa'annan in ba taɓa su aka yi ba ba za su kuran kuransu ba eh. ba su san wannan baya dabtar da mawaki ba wallahi ina mawaki kurkuku idan ya fito kuma izo shiryo maka wata tsayar wallahi haka ne gaskiya ne wannan mm. to alhaji mun gode sosai masha Allah mun gode Allah ya ƙara girma da ɗaukaka yanzu a ƙara gaya masu kallon naka sunanka sunana Muhammadu Awwalu amma an fi sani na da Awwalu City kuma shararren mai kuɗin nan na garin daɗin kowa wanda ake gabatarwa a tashar Arewa 20 ma'a ku ci gaba da kallon DZ Hausa TV a daidai wannan lokaci kamar yadda nima nake kallonta, ina kira ga masoyana da suke faɗin duniya a ci gaba da kallon wannan tv domin nishaɗantuwa da abin da wannan tv zai kamu a har kullum ni ne naku muhammadu awalu da aka fi sani da Allah jihuba mai kuɗin daɗin kowa na gode ce magana alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sunana Mustapha Badaru kamar yadda kuka sani ina kira gare ku masoya akwai shahararren fim ɗin mai suna sabon zamani fim ɗin nan yana da matuƙar message mai kyau a ciki za ku kalle shi a tashar Mandawa TV da DZ Hausa TV na san za ku ji daɗin wannan fim ɗin mai suna sabon zamani zuciya soyayya na tauna ta soke zuciya soyayya tana da daɗi a zuciya ke ce jinin na kin gaiwa soyayya. Thank you. rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Mustapha Badaru kamar yadda kuka sani ina kira gare ku masoya akwai shahararren fim ɗinmu mai suna sabon zamani fim ɗin nan yana da matuƙar message mai kyau a ciki za ku kalle shi a tashar Mandawa TV da DZ Hausa TV na san za ku ji daɗin wannan fim ɗin mai suna sabon zamani